الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين sai dai ga matansu ko abin da suka mallaka daga bayansu mata to su ba abin zargi ba ne don su ji daɗi da su ta hanyar saduwa da sauransu